zuciyarsa ta irin test din da ake na HIV to suna tsananin soyayya da yarinyar da aka yi test sai aka ganta da HIV sai likitan ya ce to gaskiya bai kamata aure ba sai ya ce "Ka ga likita wai me ake tsoro ne mm. sai ya ce mutuwa sai ya ce to ni na yadda inda saboda ita ne mutu ya zama kaisu kenan ya zama kaisu <laughs> ya zama januni ne ya zama januni ne kuma wannan magana wannan maganar take faɗa akwai wanda yake cewa shi kuma an je an yi gwaji aka ga bai kamata su yi aure ba saboda genotype din su mm. sai ce a ba komai kawai a yi addu'a <laughs>